Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alherin Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniya ta wayi gari. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. shugaban brazil jael bolsonaro jiya asabar ya halarci wata hidima a karan farko tun bayan da ya fadi a sake tsayawa takara da ya yi kusan makonni hudu da suka gabata inda ya hallara ba tare da gabatar da wani jawabi ba a wani bikin yaye sojoji shugaba mai barin gado mai ra'ayin riƙau ya halarci hidimar a resende. mai tazarar kilomita dubu ɗaya kudu maso gabashin unguwarsu a babban birnin ƙasar inda ya kasance tun bayan da ya sha kayi a zaben na ranar 30 ga watan oktoba a hannun mai ra'ayin sassauci luis inacio da silva baya ga wata 'yar gajeruwar magana ga manema labarai cewa zai mutunta kundin tsarin mulki bolsonaro bai fito fili ya ansa cewa ya sha kaye ko taya lula murna wanda za a rantsar da shi ranar ɗaya ga watan janairu ba wani bom da aka ɗana a gefen hanya ya kashe sojoji hudu a arewacin burkina faso mai fama da 'yan tawaye masu da'awar jihadi a cewar rundunar soji jiya asabar a yayin da kuma wasu fararen hula uku suka mutu a wani harin da aka kai a wannan yankin sojojin sun mutu ne ranar juma'a a wani tashin ban haɗin gida yayin da wata tawagar soji 'yan rakiya ke bin hanyar burzanga zuwa kungusi cewar rundunar sojin ta ƙara da cewa wani mutum kuma ya ji rauni sojojin na dawowa ne bayan da suka yi rakiya ma wata tawagar 'yan agaji zuwa garin jibo abinda wata majiyar tsaro ta gaya ma afp kenan hukumomi a yankin shinshan na yammacin china sun bude wasu unguwanni a muruki hedkwatar yankin jiya asabar bayan da mazauna unguwannin suka gudanar da wata zanga-zangar da ba a saba gani ba da daddare kan tsatsaurar dokar kullen covid-19 da hukumomin birnin suka kafa wadda aka shafe watanni sama da uku ana aiki da ita wannan fitowa fili da aka yi aka bayyana rashin amincewa ya biyo bayan fusata da aka yi da yadda wata gobara ta tashi a wani bene mai kunshi da iyalai ta hallaka mutane goma bisa ga adadin da hukuma ta bayar kuma sai da 'yan kwana-kwana suka shafe sa'o'i uku kafin suka iya kashe gobarar al'amarin da aka danganta da tarnaki mai nasaba da matakan hana yaduwar corona din zanga-zangar da kuma fushin da jama'a suka bayyana ta yanar sadarwa su ne na baya-bayan nan na alamomin cewa ana daɗa gajiya da tsarin da china ta bullo da shi na tunkarar covid-19 ita ce kaɗai daga cikin manyan ƙasashen duniya da har yanzu ke yaƙi da annobar corona ta wajen yawan gwaje-gwaje da kuma kulle. lionel messi ya sake wani cin kwallo mai matukar muhimmanci ga argentina a nasarar da ta yi kan mexico da ci biyu da nema jiya asabar wanda hakan ya daɗa ƙara baiwa tawagar ƙasar dama a gasar cin kofin duniya. Messi ya daidaita ƙwallon da Angel de Maria ya tura masa sannan ya cilla ta ta ƙasa daga nisan mita 25 zuwa kusurwar ragar gidan Mexico a minti na 64 da fara wasa. Ya ruga ya nufi sashin da magoya bayan Argentina suke hannayensa a ware. kafin sauran 'yan wasan argentina ɗin waɗanda su ma ke cike da murna su mamaye shi yana cike da shauki lokacin da ya damƙi rigarsa ya girgiza sannan ya miƙa sumbata ga magoya bayansu daga bisani mai maye gurbi yanzu fernandes ya yi cin kwallo na biyu ma argentina argentina ta farfado daga kaye mai ban mamaki da ta sha inda saudiya ta mata biyu da ɗaya a wasan buɗe gasar yanzu tana mataki na biyu a rukunin C gabanin bugawarta ta ƙarshe da Poland ranar Laraba wadda take buƙatar ci kafin ta zarce gaba. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. shugaban ukraine volodymyr zelensky ya karbi bakuncin wani babban taro a birnin kiev na karo na 90 na tunawa da wani lokacin wata mummunar yunwa wadda ake wa lakabi da holodomor ko babbar yunwa wadda dan adam ya janyo wato mai mulkin kama karya joseph stalin na tarayyar soviet daga shekara ta 1932 zuwa 1933 a jawabinsa zelensky ya ce ukrainiyawa tsakanin miliyan hudu zuwa miliyan takwas ne suka mutu yayin wannan yunwar a wani sakon twitter shugaban ma'aikatan ofishin shugaban kasar ukraine andriy yamak ya kira wannan al'amarin da ya zama abin tarihi kisan kare dangi ga ukrainiyawa sannan ya ce dole a ladabtar da rasha saboda ɗimbin laifin da ta aikata a ƙarshe shugaban uganda ya tsawaita kullum makonni shida jiya asabar a wasu gundumomi biyu da suka fi fama da barkewar cutar ebola wadda ta yi sanadin mutuwar mutane 55 to amma ya ce ana kan tsaida yaduwarta tun bayan da aka yi shelar barkewar cutar ranar 20 ga watan satumba ebola ta yadu a fadin uganda ta kuma kai har kamfala babban birnin kasar ko da yake wannan makon hukumomin lafiya sun ce abin ya fara sauƙi gundumomin biyu da suka fi fama wato da mubende da kasanda sun kasance ƙarƙashin dokar kulle ta kwanaki 21 ta shugaba yoweri museveni tun daga ranar 15 ga watan oktoba matakan waɗanda suka hada da dokar hana fita kwata-kwata da hana yin bulaguro da rufe kasuwanni da wuraren shaye-shaye da wuraren ibada an tsawaita da ƙarin kwanaki 21. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. Barkanmu da shigowa zauren VOA. Har yanzu muna kan maudu'inmu na gyara kundin tsarin mulkin Najeriya. Inda aka samu jihohi uku ne kacal suka amince daga arewa sannan aka samu jihohi takwas daga kudu da gabashin kasar. Yau za mu tashi ne inda Sa'idu Samba kaftan yake bayani akan karewa yara haƙoƙinsu. Sa'idu gare ka. Duk al'umman da ta ginu babu ilimi wallahi raunaniya al'umma ce. Saboda haka arewacin Najeriya dole Najeriya ta alfahari da mutanen arewa domin ta kafa turba mai kyau a Najeriya wanda ba za a taɓa manta irin su Saddauna su tafa balewa ba. To bai yiwa kai da kake mutumin kirki ka waye gari ka dawo mutumin banza. Mutumin da yake mutumin kirji ya za a yi a ce al'adansa ya lalace in ba dai da yaddan wasu ake irin wannan abun ba ina al'umma za ta yi rayu ta zama mutumiyar kirki ba tare da ilimi yanzu ni idan ni na zama kinnafa yanzu aka kashe ni shin ƴaƴana su ma kinnafas ne ko kuma su ma masu laifi ne wa'annan tarin yaran da kake ganin su a arewacin Najeriya gwamnatin Najeriya suna da yancin a kare musu yancin su a Najeriya amma an bar su cikin wahala tsawon shekara goma sha uku yanzu suna nan a wahala ba makaranta ba karatu babu abinci babu yunwa da kake kallo yunwa yana sa ta'addanci yunwa yana sa laifi an basu ba ilimi ba kulawa ba lafiya babu komai saboda haka wannan abun ya kamata sarakuna arewa malaman arewa masu mulkin arewa masu ilimin arewa da duk wanda ka sani wanda yake da ruwa da tsaki a arewacin najeriya gara dogon baccin da kowa ya bude su ya gane gari ya waye masa cewa shekaru masu zuwa ni mai magana nan mai yiwa bana rayuwa lokacin shekaru masu zuwa masifar da za ta biyo sai ta fi na kidnapper zabo boko haram domin wa'annan yaran da suke tasowa ba galihu daga maraici abu uku zuwa hudu na taruwa akan yaro kwaya daya babu uwa ba uba daga maraici sai tsalle ya zama mara galihu yana cikin maraici ba uwa ba uba sai zama mara galihu ya zama na garan ba a layi yana tsance tsance yana yawo kaga abu biyu uku ba ilimi ba mai cewa bari ba mai cewa yi saboda haka ka je ka ga inda yara suke fama abu ne sa dauko na maganan wa'innan kokuwar da ake ta yi na yin yan sandan jihohi sannan kuma da kokuwar neman takarkaru da ake ta yi da maganan majalisu da ake yi ni a iri na da nake zaune bai amfanar da ni wani abu ba domin abin da zai amfane su ba sa sanin ana yin wannan abun ya zama dole al'ummar arewacin najeriya ba wai san kai nake ba nake ware arewa domin hausa sun ce idan zaka sabi zafin wuta to tambi tsere domin tsere ke jikin wuta shi ke jin zafin wuta yanzu rashin tsaro da rashin ilimi shi ke tattare da yan arewa saboda haka duk wanda zai zo neman takara ya kamata al'umma su zama kasi magana baki da baki da shi a yi rubutu bisa ka'ida ko da kotu a shigar me za ka yi mana dole ne a fuskanci ilimi ba al'umma za ta zauna babu ilimi yan takarkarun nan ba wai yawon ba ban za su dinga yi suna zuwa wajen mutane ba da ake magana shekara 60 baya su zo suna maimaita shi yanzu ilimin ma da ake magana tsohon yayin ma a jaddada shi bai jaddadu ba wanda duniya yanzu ta koma ilimin zamani ake ma mu tsohon ilimin ma yanzu an ce an rantse da Allah ba za a yi ba da za a je makarantu gidaje a kwashe yara saboda haka yan sandan jihohi kuma in dai har za a taba yin dan sanda irin su Abba Kyari wanda yake kama yan ta'addar da muke gani wanda ake nema a shafa musu mai a musu gata muna kallon mutane 'yan ta'adda da laifukan da suke kuma dan sanda irin wannan da yake kokari har aka samu IRT team irin wannan 'yan sanda me yasa to ba za a inganta 'yan sandan Najeriya a samar musu da kayayyaki wa'incan mutanen da ake tserewa ake tafiya wajen su su wa'innan turawan fa ba aljanu bane su mutane ne irin su irin mu kawai farin fata ne kuma ilimin ba sun fi mu ba saboda haka abin da muke kallo shine cin hanci da rashawa suka kauda to tambayar da zan yi shine na farko wa'innan yaran da suke zaune a arewacin Najeriya menene mafita cuta a tattare da su baronsu da aka yi a watsi babu ilimi babu kulawa gwamnati ba ta waiwaye su ta duba menene za a musu ba. Jama'a assalamu alaikum sunana Saminu Dauda mabucin sauraron murya Amurka. Inda muka taru a nan abin da ake tattaunawa Allah ya sa ya amfani mu kuma ya amfani kasar mu Najeriya baki da. Na farko maganan 'yan sanda na jihohi a gaskiya ni bana goyon bayan wannan ko ma za a yi shi ba yanzu ba. Idan aka ce za a yi wannan abu yanzu to gwamna zai yi abin da ya ga dama. Haka bangaren shari'a. A yanzu ma ga maganan a ba local government kudaden su ma ya gagara mutumin da zai shekara hudu ko shekara takwas dun ba san kai ba ya abin da zai amfani jama'a ba zai bari a yi ba sannan kuma maganan rushe 'yan majalisa wato sanar da ni ina goyon bayan yadda za a hada su wuri guda amma tambayar da zai a kai a nan menene mafita ta ina za a bi sannan kuma na goyon bayan a kafa kungiyoyi na arewa wanda za su dinga tunkarin wayannan mutanen abubuwan da ya kamata su dinga talakawa kungiyoyi wanda yake ba ruwansu da siyasa ba ruwansu da addini arewa suka sani najeriya suka sani kuma a gaskiya kamar da ya faɗa wanda ya magana ƙarshe halin da muke ciki sai mun koma ga Allah duk abin da za a yi a ƙasar nan mun kauce wa ubangiji sai mun koma ga Allah da fatan ubangiji Allah ya sa mu gane Allah kuma ya sa mun koma kan hanyar da za mu ceci ƙasar nan baki ɗaya Allah ya sa mu dace da gana cikin masha Allah. Za mu wajen shi Right Honorable Ino Garba ya ba da amsan da ta shafi tambayoyin da aka yi masa ina jin sabo imamu gaisho ne sai mamu balaraba ko ina jin ya shafi shi barista mai nasara ne. eh bari mu fara daga nan Allah da yana jin mun ba da amsoshi ba wannan to alhamdulillah tambayar da shi dan waye kan magana menene alfanu ko menene mahanga na state police state police kamar yadda last mai magana ya magana a ƙasa irin wannan ta najeriya a yanzu yana da fuskoki da dama wanda shi yasa masu dogon hange da dogon lissafi suke tsoronsa suna ga kamar idan aka same shi zai ba da wani koba zai buɗe wata kofa da demokaradiyyar ma za a dakushe ta za a rasa opposition don ba wanda ya sai ce gwamna a ba wanda ya sai ce gwamna ya nuna gwamna ya tsako da an yi ba daidai ba domin za su yi amfani da shi na biyu shine maganan still maganan judicial council na bangaren shari'a wadda ake so ya dawo karkashin state duk wayannan abubuwan a irin wannan lokaci ba su ne abubuwan da ya kamata a mai da hankali a kai ba barin ɗauki gefe da muka yi magana na child right act ɗazu iya da kyau a irin halin da najeriya take ciki da a ce a irin wannan lokaci cikin irin dokoki da za a yi a najeriya an dubi fuska da ya shafi makomar yara masu tasowar nan a yi dokoki a kai ita madam ta yi magana akan irin yadda ake wa 'ya'ya mata fyaɗe ba 'ya'ya mata fyaɗe ake yi. wa ba a yanzu a Najeriya an kai ga 'ya'ya maza ma ana musu fyaɗe maza suna fyaɗe mata suna fyaɗe ana kama babban mutum namiji ya kama yaro ya masa fyaɗe ne ana kama mace babba ta kama yaro karami ta tusasa shi wurin amfani da shi don biyan bukatan kanta da makamantansu duk wa'annan su su fyaɗe ne wanne yana ruguza martaba da kimar ɗan adam musamman matashi ko yaro to su waye ake abun marasa galihu ne in an yi fyaɗe wa mutum ɗari za ka samu casa'in da tara ‘ya'ya ne wadda ba su da makama ba su da galihu irin 'ya'yan dai mutanen nan da aka yi magana yanda walau iyayensu sun mutu a sanadiyar wani mummunan eh, ta'addanci da aka yi ko makamantarsu kuma ita gwamnati babu wani tsari ba wata doka da gwamnati ta kai akan yadda za ta yi makoman wa'annan yara kamar yanzu idps da muke da su gashi na ana faɗa a maiduguri a maiduguri wanda suke idp camps ana samun yara wasu suna musu ciki suna haihuwan yaya shegu wasu ana musu fyaɗe wasu sun koma barace barace da talace suna zuwa ana samun su ana bata su wasu sun zama yan ta'adda don ba da suka iya to wannan hakki ne na gwamnati a samu dokoki wadda za su ba da makoma ga irin wayannan mutane yanzu misali kwanan na samu flood wadda duk kashi casa'in cikin ɗari na wadda gidajensu suka rushe gonakin su ruwa ya cinye talakawa ne kuma nan shine iya abin da suka dogara da shi kai zaka samu wani gidan ga daya wurin babansa ruwa ruwa rusa ya koma makaranta suna kwana a makarantun gwamnati yara sun koma makaranta da gama hutu an kore su a ciki ina zai je ɗansa ina zai je ina zai samu inda ya makale ya rayu ya taimaki 'ya'yansa ya taimaki kansa balle gona ya lalace gida ya rushe kuma babu wani tsari da gwamnatin nan ta kirkiro domin ko ni tsarin kundin tsarin mulkin kasa ya ce to idan mutum ya samu kansa a cikin wannan irin wannan al'amari iya da wani tallafi na musamman gidanka ya faɗi an yi an baka mayafi kai mai da shi ko gidanku ya faɗi an yada ku ku sha biyar an baku rabin buhun shinkafa to gaskiya kamar yadda shi barista ya faɗa gyaran kundin tsarin mulkin kansa ma akan zaɓi abubuwan da gwamnati da kuma 'yan siyasa suke da bukata ne ya kamata a maida hankali akan abun da ya shafi al'ummar ƙasa da ƙasar kanta amma dai barista ta yanda addu'a na cewa da suke neman takara alif dubu biyu da ashirin da uku a wannan ƙasa najeriya barista ina tabbatar maka ina tabbatar maka najeriya ta gabon al'ajabi domin ina da abu abubuwan da na tsara wadda tunanin dan Najeriya ba bai taɓa zuwa kansu ba dan an yi su kamar maganar corruption har yanzu ba wanda ya dauko hanyar fajin corruption domin hana corruption sai ya samu dokar da ta hana corruption har kuma babu doka guda daya da za ta sa wanda zai corruption din ya ji tsoron yin corruption din sai dai ya ji tsoron in yayi kara kama shi kar sunan sa ya ɓaci amma ba wani hukunci spelt hukunci da aka ce in an kama ka da corruption kai kansila ne kai eh, civil servant ne har kan shugaban kasa babu wani tsari da aka yi wadda an ce ba ga corruption din ka gudu ba za za ka sake dawo wurin ba ba wani tsari da aka na dokan an kama ka da fyaɗe wa ƴaƴan mutane ka musu fyaɗe ko mace ko namiji ba wani spelled out doka da tsarin hukunci da za a maka shi yasa har yanzu abun ya gagara kullum karuwa yake yi to barista tunda kai daga yau ka zama resource person dina tunda na ji kai wa kai rumbin ilimi ne akan harkokin doka za mu zo mu haɗa kai da irin ku mu ga yadda za mu kawo abubuwan da za su shafi rayuwar inganta rayuwar Najeriya da 'yan Najeriya ta fuska. kan dokoki da ya shafi abubuwan da zai kawo sauyi da al'umma za ta ci moriyarsa amma gaskiya irin wannan abubuwan da ake magana yawanci sun shafi 'yan siyasa ne sun shafi gwamnati ne sun shafi bukatun wasu kalilan ne wanda ba su bi kashi biyar cikin ɗari na 'yan najeriya ba. to zan hada waɗansu tambayoyin wuri ɗaya kamar menene ya kawo duk wannan taɓarɓarewa abubuwa da kuma tambayar da ya yi ko da yake ya fita akan magana haƙƙin yara ƙanana da sauransu yadda ba a kula da su gwamnati ba ta kula da su to shi reno da tarbiyyar yara nauyi ne na al'umma gaba ɗaya sashi na ɗaya na tsarin mulkin najeriya ya ce dole mu gina tsari na zamantakewa na girmama al'adunmu da asalinmu da tarbiyyarmu kuma sashe na 23 ya ce dole mai kokari mu yi abubuwa da za su gina mana da'a da za su gina da'a kuma sashe na 24 ya ce to in an gina da'an nan sai a yi gina ta ta wajen taimaka ma gwamnati To, ruhin siyasar ne da ake da shi wanda yake bai daidai da al'adunmu ba, bai daidai da addinanmu ba, bai daidai da tarihinmu ba. Ruhin siyasar da muke tafiya da shi ta yanzu, ruhin siyasa ne mun ɗauki tsarin siyasa na jari hujja. Ma'ana, ka sa kuɗi domin ka farke riba a gaba. Shi ya sanya kamin ka tsaya takara sai kana da miliyoyi, wasu jam'iyyun ma sai kana da sama da miliyan ɗari. Kamin ka iya a baka dama ka iya tsayawa takara. Maimakon a addininmu an ce duk wanda ya ce ma ka bani shugabanci, ka ko ba bashi ya kamata mai la'akari da waɗannan abubuwa kuma magana da ake da shi ta gina 'yan sandan jihohi ko 'yan sandan shiyoyi ko menene duka waɗannan abubuwa ne wanda yake siyasa ce aka shigo da ita magana ce ta yaro yana so ni ina so in ja wannan hada sai in sa yaro ya je ya taka a gare shi don in samu dalilin shigowa tsakiya don in samu shiga faɗa wannan ba wai 'yan sandan jihohi suke so ba saboda me duk gwamnan da yake najeriya a karkashin sashe na da da hamsin uku sakin sashe na kadala mamba ne na majalisar tsaro mamba ne na hukumar 'yan sanda ta ƙasa kowane gwamna to me yasa a duki suna nan din ba su kawo ba kuma baya yiwuwa ka kirkiro da wata hukuma ma'ana yan sandan jiha ko yan sandan shiya idan baka gyara sashe na 214 zuwa 218 ba dan nan ne duk hukumomin tsaro suke sai ka gyara tsarin mulki sai ka fito da majalisa tsaro ta shiya idan kuma misali ka dauki misali a matakun a matsayin misali wacce majalisun dokokin jiha za ta yi musu kasafin kuɗi da za su yi amfani da shi wajen gudanar da ayyukan su tunda majalisa ce ta shiya tunda kuma a doka ba mu da wata hukuma ta shiya tsarin mulki bai yarda da wannan ba to saboda haka me ya sanya suna zaune a wurin ba su kawo wannan shawara ba me yasa ba su kawo ingancin harkokin tsaro ba sai suka koma baya suka yi waɗannan abubuwa saboda haka duk wani abu wanda yake ya shafi ka kira shi na kabilanci ko ka kira shi na bangaren addini ko ka kira shi addini ma ana yaudarar mutane ne sashe na goma na tsarin mulkin najeriya ya ce babu addinin jiha ƙasa amma kuma muna da hukumomin addinai na zuwa aikin ibada muna bada muna amfani da addinan wasu a matsayin kalandar tsarin ranakunmu da watanninmu da shekararmu muna kuma amfani da wannan muna bada hutu ranakun addini to saboda haka tsarin mulkinmu ya ce kar ka kawo wani tsarin abubuwa na gwamnati ka danganta shi da bangaranci ko yare ko addini ko kuma ka danganta shi da wannan mace ne wannan namiji ina gangarowa a tambaye ki kakka danganta shi da wannan sashe na goma sha hudu da sashe na sha biyar da na sha shida da na sha bakwai da na sha takwas da na ashirin da ashirin da ɗaya da ashirin da uku da ashirin da hudu sun yi haramci akan duk wani bambanci da za a nuna na jinshin mace ko namiji na jinshin kabila da kake da ita ko na jinshin addini ko na jinshin bangaranci da kake tafiya da shi to 'yan siyasa suna amfani da wannan tsare-tsare a matsayin makami domin su samu jama'a idan ka cire jam'iyyar pdp babu wata jam'iyya a najeriya wadda a tsarin mulkin ta ko a tsarin mulkin najeriya aka yi magana shiya ma da ake magana shiyoyi guda shida dinnan ai babu su haramtattu ne babu su a dokokin najeriya jam'iyyar pdp ce ta bullo da wannan a shekara ta dubu da uku don ta samu sauƙin raba mukami a cikin ta. apc kuma na hawa ta rungumi abin ba tare da binciken cewa baya ma a doka ba lauyoyi da ke ciki ba su ilmantar da ita ba aka bi abin har ana tsare-tsaren kasa to abin da ya sa tsarin siyasa mu gaba ya ki kawo mana magani a matsaloli na harkokin tsaro da matsaloli na harkokin tattalin arziki da matsaloli na siyasa da zamantakewa shine saboda tsarin siyasa da ake yi yana da gibi akan ma'anar siyasa. Da waɗannan bayanai na barista mai nasara Ibrahim Kogo Umar akan tsarin siyasar ƙasar za mu dasa aya a yau. Sai makon gobe za mu ɗora a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Madina Dauda ce ke sallama da ku, mu huta lafiya. To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum mu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. Yau kuma a cikin shirin namu na rayuwar birni muna tare da wani malami ne mai tallan goro. Malam ko menene sunanka? Muftar. muhtari oh, malam muhtari to malam muhtari kamar daga wace jiha kake a najeriya ina jihar kebbi ok daga jihar kebbi kake eh, a cikin garin kebbi kake ko kuma daga wata karamar hukuma ina karamar hukuma a birnin argungu a birnin argungun eh. Eh, to gashi nan na ga kaman kana sana'ar sai da goro ne a nan birnin tarayya abuja mm. a ah, wani birni ne da ake ganin kaman birni ne kawai na ma'aikatan gwamnati a sai kuma gashi kuna akwai masu irin waɗannan ƙananan sana'o'i ah, kaman ah, me ya baka sha'awa yin wannan sana'a ta goro gaskiya alhamdulillahi bakin gwargwaro dai muna samun abin da muke biya mu kan bukatocinmu bakin gwargwado alhamdulillah mun gode allah eh, to ganin cewa kana wannan sana'a ta goro shin baka yi karatu ba ne na boko gaskiya ban yi karatun boko ba ko ba haka ba ban yi ba amma arbi na yi bakin gwargwado dai na yi kwarai kwa to menene ba ka sha'awa da zuwa birnin abuja eh to gaskiya yanayin abin da ya bani shawa daga ciki yana daga cikin abubuwan ina ganin musar mutane suna zuwa suna nema suna koma gida kuma suna samun abin da suka ji da shi lahiya to wasu suna ganin cewa kaman wannan karamar sana'a ne kake yi sai su ce kaman menene ya sa baka zauna a gida ba don ganin cewa ka yi wannan sana'a ko kana ganin cewa a nan abin kake samu ya fi kaman abin da zaka samu a can gida a rugungun eh gaskiya abin da muke samu nan ya fi abin ake samu a gida sannan idan a gida ne kaga abin da zaka samu in kana samu naira dubu daya a wuni to nan allah ya da kallan dai ko baka samu ka samu dubu biyu to yanzu kaman wannan yanzu wannan goran naka wannan kaman jarin wannan goran naka kaman na nawa ne gaskiya wannan kallon zai kai naira dubu bakwai zuwa goma to a rana kuma kana samun kaman a ce nawa eh to wani lokaci kana ya ka samu dubu shida hudu takwas duk kana samu a wuni daya wani lokaci za ka samu ma fiye da haka din to birnin abuja wani birni ne mai wahalan sha'ani in na kai maganan wahalan sha'ani wahala ne yana da wahalan sufuri da kuma maganan muhalli gurin zama kamar a ina kake zama a wannan birni na abuja ina zama a cikin area a sokoro wajen ait junction ina cikin wannan line to kamar kana haya ne ko kana zama ne a wani gidan wani dan uwa yawa gaskiya ba haya nike yi ba ina tare da wasu mutanen mu ne su ne nike samu ma ina zaune a wurin to kamar eh, wani lokaci kake ɗauka kamun ka koma gida a kamar misali irin na zo lokaci zan samu wata ɗaya ko sama da haka ɗin duka zan iya irin sati bakwai zuwa takwas zan yi wani lokaci zan yi sati tara ko zuwa goma hakan sai in koma gida Shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya. To a gaida Malam Sale. not. wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon abu da ya har hada shiri da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.